Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu saurare a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Noman da FM Dalol da sauran tashoshinmu ta VOA Africa a kan mitoci 200.5 zangon FM. ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harande ne daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sodangi da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 25 ga watan Satumba na shekarar 2018. Ɗazu-ɗazun nan shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu gutsuro muku kaɗan daga cikin tattaunawar da ya yi. Za kuma ku ji cewar yau rana ce ta haɗa magunguna ta duniya. Muna da rahoto kuma akan wannan ne muke buƙatar ku bugo muna waya zuwa anjima don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira mu ita ce. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada kuma a manta za a sa alamar tarawa a gaban lambar kada kuma a mance Shugaban Amurka Donald Trump, jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran a gafarce mu. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana inda yake zargin shugabannin Iran da har da da mace-mace da lalata al'amura. Trump ya a kan cewar yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2015 da aka kulla a zamanin mulkin Obama wanda daga baya Trump din ya fice daga ciki. Ya ce yarjejeniya ce da ta zama gara basa ga shugabannin Iran ta bunƙasa kasafin kuɗin sojojinsu da kusan kashi 40 cikin 100 don taimakawa 'yan ta'adda da kudaden da suka kawo kashe-kashe a Syria da Yemen yana mai cewa. We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapon. Ya ce ba za mu yarda kasar da ke kan gaba a duniya wajen taimakawa 'yan ta'adda ta mallaki muggan makamai ba wanda ke kurin murkushe Amurka da yi wa Isra'ila barazana. Daga bisani da yake magana da manema labarai tare da shugaban kasar Colombia Evan Duque, Trump ya ce, "Ina fatan za mu samu jituwa da Iran kamar yadda Amurka take da Koriya ta Arewa." a halin da ake cike kuma ɗazu-ɗazun nan shugaba muhammadu buhari najeriya ya gabatar da jawabinsa gaban babban taron na majalisar ɗinkin duniya bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo. A halin da ake ciki kuma sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran din. Jakadu daga Birtaniya, Faransa, Germany, Rasha, China da Iran sun fitar da wani bayani a yammacin Litinin daga Majalisar Ɗinkin Duniya suna sanar da kirkiro wani tsari na musamman da za a kafa a ƙungiyar tarayyar Turai. Ɓangarori bangarori sun ce wannan sabon shirin zai samar da hanyoyin biyan kudaden waɗanda suka shafi kayayyakin da iran ke sayarwa ƙasashen waje cikin su har da mai da zai kyale kamfanonin turai ci gaba da cinikayya da iran kamar yadda dokar tarayyar turan ta tanada wanda sauran ƙawayen hulɗa na duniya su ma za su yi amfani da shi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc sarkin saudiya Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin ƙasa mai gudu na kimanin dala biliyan shidda. da miliyan 700 a yau talata wanda zai haɗa manyan garuruwan musulunci masu sarki a yayin da ƙasar ke kokarin kawo hanyoyin samun kudaden shiga ta hanyar bunƙasa yawon bude ido a dalilin raguwar kuɗin da take samu daga cinikin man fetur hanyar jirgin ƙasan ta haramen mai tsawon kilomita 450 yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na kasashen gabas ta tsakiya wanda ake hasashen zai kawo sauƙin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara zai rage yawan lokacin da ake ɗauka wajen tafiya tsakanin makka da madina da kusan rabi jirgin kasan a nan gaba zai haɗe da sabon wajen jiran mahajjata a filin jirgin saman jidda wanda hakan zai kama mahajjata saukin zirga-zirga musulmai da ke ziyarar makka su ne suke samar da kaso mafi tsoka na dala miliyan ashirin da kasar saudi arabia take samu a shekara daga ziyarar baƙi jami'an kasar saudiya suna fatan wannan yunkurin nasu zai haɓaka yawan baƙin su zuwa miliyan biyar a duk shekara akan shekarar dubu ashirin da yawan masu umara da miliyan talatin tun duk shekara kafin shekarar 2030. Kasar Chadi ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta kakaba haraji da kayan China hana dala biliyan 200 da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta mai da martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60 wanda ya fara aiki a ranar Litinin. mataimakin ministan harkokin kasuwanci na china wang shiwan ya tambayi manema labarai a beijing yau talata cewar ta yaya za a yi wata tattaunawa da gwamnatin trump bayan za ta ci gaba da soma waɗannan manyan dokoki da suka yi kama da rike wuya a wuyan wuka a wuyan mutum ka ce kuma ya yi magana wang shi ne jagoranci wakilan China zuwa Washington a tattaunawa ƙarshe tsakanin ɓangarorin biyu a watan Agusta. Amurka ta riga ta kakaba harajin a kayan China har na dala biliyan hamsin. China ta mai da martani da kakaba wa Amurka haraji na daidai wanda Amurkan ta saka mata. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara kakaba haraji a kan kayan China. Ƙarin wani haraji na dala biliyan 267 da zai shafi kusan dukkan kayan da China ta saka take sayarwa Amurka. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau ce ranar masu haɗa magunguna ta duniya, inda ƙwararru da sauran masu ruwa da tsaki suka yi gangami wajen wayar da kan jama'a dangane da rawar da masu haɗa magunguna suke takawa ga lafiyar bil'adama. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa muna wannan rahoton. An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010 bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu har harhaɗa magunguna ta duniya wato International Pharmaceutical Federation ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumban kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a kasar Netherlands wacce a yanzu kuma ke da fiye da mambobi miliyan uku a duniya a kasashe 139. Najeriya dai ta bi sahun kasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa. abin da muke so kawai mutane su san wane ne mai hada magani mene ne mai hada magani yake yi ina zaka ka sami hada magani wace shawara za ka nema daga gare shi abin da ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan kasai da ba mu da yawa yanzu kawai mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma da kawai pharmacist an ɗauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da safe biyu da rana biyu da eh, yamma kamar yadda ake cewa pharmacist ya wuce haka pharmacist shi ke gano maganin shi ke haɗa shi shi ke sarrafa shi kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya haɗa ya sarrafa ya kowa sanin amfani da illa wannan abu shi sa wannan takin na ranar aka sa mashi wannan takin pharmacist shi ne mafi sanin magani to shi sa aka sa wannan ranar don a faɗakar da mutane yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci mahimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar adama, a nan kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da ƙungiyar dillalan magunguna tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar sabon gari saboda zargin yana sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye alamarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen kano mu daga bangaren mu mun nemi abokin da muka ce ai ba ai ba abin da muka faɗa shine idan mun ba da labari an kama ɗauki mataki mai tsauri idan kuma mun ga wata illa da za mu iya magani idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganinta a haɗa hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka je ma'aikata ake ce ana so a kama magani dokar ba ce ta a kama magani magani mara kyau ba ci aka aka ce a kama magani ko mun nema cewa da su kamar yanzu kamar irin wannan young pharmacist din a hada da irin mutanen su da mutanen mu a tsaya in an ga mara a kama in an kama a tabbatar wanda a kama a masa hukunci amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kama an kai shi gurin yan sanda an kai shi kotu an ci shi tare dubu goma sha takwas ko an daure shi wata biyu wannan zai magani. Alhaji Hussaini Labaran Zakari kenan shugaban rashin jihar Kano na kungiyar dalalan magunguna ta kasa yanzu haka dai wani kamfani bisa haɗin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai akan yadda suke tafiyar da harkokinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mun gode Mahmud Kwari. Masu sauraro a kan wannan rana da aka keɓe ta masu haɗa magunguna ta duniya, muke son jin ra'ayoyinku an jima kaɗan bayan mun buɗe layukan wayanmu. Amma kafin nan ku shaƙata da wannan waƙar. da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. bar na ku Najeriya ƙasa da ya da ya da ya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sunana Sani Mega Durgunde ta kai local government. To Malam Sani muna jin ka. Yawa. Ka dai ji maudu'in da muke tattaunawa yau ko? Eh shi ne game da magunguna ko? Eh. Ranar masu hada magunguna. Eh. ya wato ni farin ciki na zan bayyana game da yadda ake son a tsaftace sabon gari ko kuma a take su ma don yanayin koke-koken da dama jama'a suka dade suna na wajen gurɓata tarbiyyar mutane wajen shiga da magungunan da saboda gaskiyar magana ko a idan mu ma muna gani ana kamawa da an dan zagaya an yi abun da aka yi kawai shi kenan sai a cikin mutane watan kana muna farin ciki da wannan kana nufin eh. kenan hukumomi ba sa ɗaukan matakan da suka kamata kenan ko kuwa eh to gaskiya ko da suna ɗauka baya kaiwa domin da an kama mutum gashi kirikiri za a kama da an yi wasu fanoni da yan abin da su suka san abin da suke sai ka ji abin ya buruwa gobe ma sai ka je haka ji ma duk gashi nan da abin yake amma alhamdulillah tun da dama janar buhari ya saurari kukukin mutane saboda irin yanayin matsalolin da yake haifarwa matasa gaskiyar magana alhamdulillah kuma a ƙarshe muna godiya kuma muna ƙara yi wa janar muhara addu'a Allah ya tabbatar masa da wannan zabe da zamu yi alhamdu to amin to malam na Kaduna wake magana daga Kaduna to Kaduna mun rasa layin shi Borno wake magana daga Borno malam na Borno to yana ganin shi ma layin shi ya tsinke a maudu'in dai da muke tattaunawa yau shine ko muke so mu ji ra'ayinku ra'ayoyinku shine wannan rana da aka ware ta masu hada magunguna ta duniya me kuke ganin ya kamata masu hada magunguna za su yi koko taya kuke ganin suke tallafawa kiwon lafiyar al'umma a duniya sosai ku bigo muna don ku ainihin faɗa muna ra'ayoyinku dangane da haka. Wake magana? Dan Asabe mai fata ya wuri. To Malam Dan Asabe barka dai. Barka ka dai aiki. Alhamdulillah. To da farko dai ina so in mika godiya ta ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana muhimmiya domin masu haɗa magunguna wato pharmacies. Domin idan muka yi la'akari da gudunmuwa da waɗannan mutane ke bayarwa ga al'umma to ya kamata a jinjina ma majalisar ɗinkin duniya amma hanzari ba gudu ba ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnatin najeriya da ta karfafa musu kwarin gwiwa ko kuma ta tallafa musu domin mu ma a najeriya mu rika haɗa magunguna saboda muna da hazikai kwararru famaci a najeriya illa kawai babu tallafi ne idan aka ba mu tallafi ko kuma aka ba su tallafi za a kera magani wanda yake ko turai Eh, ko turai ba za su kai mu ba da kuna tare da ni eh muna jinka muna jinka to gaskiya yana so ya kamata gwamnatin najeriya ta tallafa musu domin a najeriya allah ya ba mu mutane hasikai misali ga to mun gode malam bari mu je garin kaduna kuma mu ji a malam na kaduna eh, eh bello sokoto ne ga kaduna to malam bello muna jinka to gaskiya dai irin wannan wannan kokari ake na cewa su wasu magungunan nan suna cutar da mutane gaskiya gaskiya ne yayin da Allah waɗannan masu da maganin nan na kafaɗa daidai da kasuwannin ne gaskiya su gani ala suna cuta talakan kasan amma tun an ɗauki mataki irin wannan kuma ga hukumar nabda to muna kira ga hukumar nabda ta sa ido a tantance magunguna saboda samun lahiyar matasa da 'ya'yanmu mawaza na gaba. To kana ganin laifin nasu ne koko? Kana ganin laifin nasu ne koko laifin eh? masu siyan magungunan wanda suke tallan shi? A duka duniya wallahi. Da mu da muke da babu ne likita da su masu talla. saboda ka duka wannan dole ne mu gyara gaba ɗaya mu to mun gode to a kaduna kuma muna da wani akan layi wa ke magana a kaduna to ke daɗe barka da lafiya ya aiki alhamdulillah ya gajiya lafiya suna na murtala ne ina kiran ku da garin eh, da a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka to gaskiya mu gaskiya muna ma fa kalubalantar su kungiyoyin masu haɗa magungunan nan na najeriya duba mu za su ga cututtuka na ƙara yawa kai ta shan magani magani zai aiki a rubuto ma magani ya ka sha ka sha amma kwana ya ƙare ga kai tara magunguna da yawa ka rasa mai aiki abin na bamu mamaki ko karatun da suka yi ba su kware ba ne sai dai mu dinga ganin pakistan india magunguna ana shigo da shi masu kyau da sauransu su wannan kokari suke ne a nan ƙasar suke kirkiro mana magani mai kyau sai dai kawai kaga sun yi maganin kwalsa na ruwa wanda da wuce naira hamsin ba sai farasitamol sai audiga me suke yi ne da wajen ganin sun turo magani mai kyau a Najeriya da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode. A malam na Maiduguri. Yawa Alan Guro, na gaji a kwara biyu. Lafiya lo an Guro, wake magana a Maiduguri. Na ina neman ku ba same ku ba wallahi yau Allah sa na same ku. To barka dai kayi arziki yau. Ina muku fatan ina muku fatan alheri. To muna amsa. Me sunan malamin? Magana magana da nake Allah Ali Abdullahi daga Maiduguri. To. Allah ya azurta mu da abubuwa masu yawa daga a Najeriya amma kuma Allah sarki to shugabanni ku samu an ba ka da mun wuce haka tun ba yau ba wallahi to me kake ganin yake kawo to me kake ganin yake kawo wayannan matsaloli rashin tallafawa mutane suna yunkuri suna kokarin mu muna kokari ba mu da ragwaye fa kasan nan amma muna kokari wallahi sosai kawai dai rashin goyon baya ne da ba mu samu daga wajen gwamnati ce kawo wannan abu to masha Allah amma mun wuce wajen wallahi to mun gode a malam na Abuja wa muke da shi daga Abuja Abuja to eh muna jin ka wake magana daga Abuja eh sunana Muhammad Ali daga Abuja to malam Muhammad Ali muna jin ka eh, farko dai zan yi amfani da wannan dama da na samu in kira ga 'yan uwana mutane musamman 'yan afirka Eh, da kuma mu yi tunani mu yadda fa mu ma yan uwanmu bakake mun iya komai za mu iya komai mu daina raina kanmu saboda haka mu ɗauki yan uwanmu mun iya komai kuma za mu iya komai a mu ciyar da mu gaba ba wai mu yi tunanin cewa duk wani abu in ba forin ba ban yadda da shi ba in ba abu na kasa na waje ba ban yadda da shi ba to kana ganin cewar magungunan da ake yin su a najeriya suna da ingancin da ya kamata lallai in har ka bi silar cewa lallai ka ga kaman yana da nafdac kuma nafdac din authenticated wanda an tantance shi to ka yadda da shi domin ta haka ne mu ma za mu ci gaba mu kai wani matsayi to mun gode a malam na kano wake magana daga kano A daga Kano wake magana. To yana ganin layin shi ya tsinke na Kano. A kada dai a manta muna duba maudu'inmu na yau shine waɗanne irin rawa masu haɗa magunguna suke da shi. To daga Kebbi muna da wake magana daga Kebbi. To kana maganar dan Asabe mai fata ya wuri ne. To malam dan Asabe muna jin ka. To da farko dai ina so in mika koke na zuwa gare ku don Allah da Annabi. ko dai ku kara mana lokaci ko kuma ku kara mana wani layi. To, to za a mika wannan eh, koken naka ga mahukunta. Eh. To, to, to, da fata za ku tashi lafiya. To, mun gode. Yawwa. To, To a iyakan dai abin da za mu iya ɗauka kenan yanzu a wannan lokaci da muka ware muku don ko bayyana muna ra'ayinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa yanzu karfe hudu da minti hamsin da hudu ga wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda al'amura suka soma yin tsami tsakanin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da maina national da hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar cewa da Fenifot tun lokacin dawowar tawagar ta jamhuriyar Nijar daga wasan da hada ta da farawar na kasar Misir ko Egypt a Alexandria inda jamhuriyar Nijar din ta kwashi 'yarta hannu shida da banza a neman cancantar shiga wasannin nahiyar Afirka Afirka na shekara 2019 wanda kasar Kamaru za ta karɓar bakuncinsa. Dalili ko shine 'yan wasan sun saka hotuna da ma bidiyo ko majiginsu a yanar gizo domin nuna rashin jin daɗinsu na rashin samun su na alaus alaus kamar yadda ya kamata a basu. Abinda shugaban hukumar kwallon kafar ta jamhuriyar Nijar ya ce ba zai lamunta da shi ba. A garin birnin Kwanne duk dai a jamhuriyar Nijar an kammala wasan TGV turnuwa da ya teburin da kansu na kwallon kafa na shekara 2018 inda kungiyar lumana football club ta lashe wasan karshe gaban tranquil football club da ci hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida wannan ko bayan kungiyoyin biyu sun share minti 90 suna dabsawa ba wanda ya saka kwallo a ragar abokin gogawa maitar illo isu shine kirkiro da wannan kwambalar shekaru biyar da suka gabata yar majalisar dokoki ta ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin kwanni ta halarci wannan wasan na ƙarshe cewa da hajiya rabi inda ta shaddada alkawalin ganin hukumomin wannan ƙasar ta nijar sun ginawa matasan garin birnin kwanni hilin wasa na zamani wannan ko gaban shugaban gundumar birnin kwanni malam munkaila sarka da abdulrashid abdulmajid iyo general director na wasanni na jamhuriyar nijar da wakilci ministan wasanni na ƙasa a wannan kwasar idan muka tsallaka kasashen waje ko luka modric shine hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ta zaba a matsayin dan wasa na kwallon kafa mafi kwazo a shekara ta goma sha takwas gaban cristiano ronaldo da mohamed salah sai titi deschamps dan kasar faransa wanda aka zaba a matsayin koci wanda ya fi nuna bajimta kasancewar ya kai kungiyar kwallon kafa da kasar faransa har zuwa lashe wasan kofin duniya a shekara ta 2018 a kasar rasha haka zalika tibo courtois dan kasar belgium shine aka zaba a matsayin mai tsaron gida wanda ya fi nuna bajimta a shekara takwas gaban buffon na kasar italiya da igor loris dan kasar faransa sai renald pedros wanda aka zaba a matsayin kocin kungiyar mata ta kwallon kafa mafi kwazo a shekara nan ta takwas yayin da kasar brazil marta aka zabe ta a matsayin yar wasa wadda tauraruwar ta tafi kyallawa a shekara takwas shi ko kilian mbappe dan kasar faransa shine matashi wanda ba taba ganin irin sa ba a shekara ta Kebbi da goma sha takwas Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga labarai a takaice kamun mai sallama da ku. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su mai da gwamnatin Iran saniyar ware in har ta ci gaba da tsokana, inda yake zargin shugabannin Iran da haddasa rudani da mace-mace da lalata al'amura. a halin da ake ciki kuma sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnati su kauce wa sabon takunkuman da amurka ta kakaba wa iran din Sarkin Saudi Arabia Salman ya kaddamar da wani jirgin kasa mai gudu na kimanin dala biliyan shida da miliyan ɗari bakwai a yau talata wanda zai haɗa manyan garuruwan musulunci masu tsarki a yayin da ƙasar ke ƙoƙarin kawo ƙaro hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta hanyar burƙasa yawon buɗe ido a dalilin raguwar kuɗi da take samu daga cinikin man fetur. Hanyar jirgin ƙasan ta Haramen mai tsawon kilomita ɗari hudu da hamsin yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin sufuri na ƙasashen gabas ta tsakiya wanda ake hasashen zai kawo sauƙin zirga-zirga ga fasinjoji miliyan 60 a duk shekara zai rage yawan lokacin da ake ɗauka wajen tafiya tsakanin maka da madina da kusan rabi jirgin ƙasa a nan gaba zai haɗe da sabon wajen jiran mahajjata a filin jirgin saman jidda wanda hakan zai kama mahajjata sauƙin zirga-zirga da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da ci gaban wannan shirin da wani sabon shiri kana kuma za ku ji su ɗauke da cikakken bayanin shugaba Muhammadu Buhari wanda muka so kawo muku amma mun samu wata garɗa. Yanzu kuma a madadin Safinatu Sada Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi a kwana lafiya.